This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. To kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Galadanci da kanan labarai. To Grace an kaddamar da dokar ta ɓace a Liberia, a Palestine kuma ana nan dai ana ta kokarin tattaunawar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Hamas. a afirka ta kudu kuma an fara muhawar karshe a shari'ar oscar pistorius To kanin labaran kenan jihohi hudu a kudu maso yammacin Najeriya sun haɗa kai a yunkurin ɗaukar matakan shawo kan barnar cutar Ebola za ku ji matakin da ake ɗauka a matsayin ƙasa kuma. Sai kuma yunkurin Najeriya na janyo ra'ayoyi masu zuba jari duk da matsalolin tsaro da ake fama da su a kasar kamar yadda muka saba. Jummai Ali za ta shigo da shirin sai bango ya tsage amma duka sai bayan kun sha labarai. masu haramu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugabar Liberia Ellen Johnson Sirleaf ta kaddamar da dokar ta ɓaci yayin da annobar zazzabin Ebola ke ci gaba da kashe ɗaruruwan mutane a ƙasarta da ma wasu ƙasashe a yammacin Afirka. A sanarwa da ta yi yau Alhamis, Ms. Sirleaf ta ce dole ne Liberia ta ɗauki matakai na musamman domin kiyaye rayukan jama'a da ma ƙasar baki ɗaya. Including, if need be, the suspension of certain rights ta ce a cikin matakan da za mu ɗauka idan har ana bukata za mu dakatar da waɗansu 'yanci da damar ku to waɗannan matakai dai sun haɗa da amfani da jami'an tsaro wajen rufe yankunan ƙasar da suke fama da wannan annoba da kuma rage zirga-zirgar jama'a kamfanin dallacin labaran reuters ya bada rahoton cewa 'yan sanda da sojoji a makwabciya sierra leone sun rufe wasu hanyoyi a ƙauyuka domin dakile yaɗuwar ebola zuwa wasu sassan wannan ƙasa hukumar lafiya ta duniya ta ce kwayar cutar zazzabin ebola ta kashe sama da mutane 930 a yammacin afirka yawanci a kasar liberia da sierra leone da kuma kasar guinea a halin yanzu dai mutane sama da 1,700 ne suka kamu da wannan cuta har yanzu isra'ila da hamas na ci gaba da tattaunawar bayan fage a birnin alkahira ƙasa da sa'o'i 24 da cikar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta na sa'o'i 72 a zirin gaza duk bangarorin biyu sun yi hannun riga game da abubuwan da suke ci musu tuwa kwarya amma sun nuna sha'awar ƙara wa'adin tsagaita wutar wanda ya kawo ƙarshen faɗan da aka shafe makonni hudu ana gwabzawa jami'an isra'ila sun ce za su amince da ci gaba da tsagaita wuta baki ɗaya amma wakilan hamas suka ce babu wata yarjejeniya da aka kulla mai nasaba da hakan da yake magana a taron da ya yi da shugabannin afirka a nan birnin washington dc jiya laraba shugaban amurka barack obama ya nuna goyon bayansa ga hawa teburin shawarwari da sassan guda biyu suka yi wanda a halin yanzu kasar masar ke jagoranta inda har ya ce yana da matukar muhimmanci a samar da maslaha mai dorewa mayakan hamas na neman isra'ila da kasar masar su kawo ƙarshen rufe bakin iyakokin gaza da suka yi lamarin da ya janyo rashin ayyukan yi kuma har ya kai ga mafi yawancin mazauna Gaza na dogaro ne akan abincin tallafi. Bugu da ƙari Falasɗinawan Gaza ba sa wato ba za su iya fita daga zirin Gazan ba. Sai dai Isra'ila ta ce ba za ta sassauta takunkuman da ta zakawa Gaza, Gaza ba, sai ta samu tabbacin cewa mayakan Hamas za su ajiye makamansu kuma ba za su shigar da makamai zirin Gaza ba. To karfa a shafa ana tare ne da sashen Hausa na Amurka daga nan Washington DC. To madala an fara muhawarorin ƙarshe a shari'ar kisan gilla da ake yi wa tsohon ɗan wasan motsa jikin Afirka ta kudu Oscar Pistorius watanni bayan fara wannan shari'a lamarin da ya jawo hankalin mutane a duk faɗin duniya. lauyan gwamnati mai suna gary neal shine ya share zango yau alhamis a wata kotu da ke birnin pretoria inda ya jaddada cewa pistorius ba yana sane ya kashe budurwar shi mai shekaru 29 steam camp biyu bayan gardama da suka yi a shekarar 2013 lauyan ya kira ko ya kara da cewa pistorius da bai faɗi gaskiya ba akan abubuwan da suka faru masu nasaba da mutuwar ita camp yanzu dai ana sa ran jama'a ko in ce juma'ar nan mai zuwa lauyoyin da ke kare mai laifi za su gabatar da nasu jawaban karshe. sun dai tsaya akan cewa pistorius ya kashe stinkap ne bisa kuskure a lokacin da oscar yake zaton wani ne ke kokarin shigar masa gida oscar pistorius dai ya yi suna a duk faɗin duniya ne saboda ba shi da kafafu guda biyu amma a hakan yake wasannin guje-guje da tsalle-tsalle da kafafun roba to idan aka same shi larafi dai zai iya share tsawon rayuwar shi a gidan kaso gwamnatin rasha ta haramta shigar da kayan masarufi daga amurka da tarayyar turai da ma wasu kasashen yammacin duniya cikin ƙasarta a abin da ake gani kamar mayar da martani ne game da takunkuman da aka saka wa rashan saboda rigingimin ukraine Prime Minister Dmitry Medvedev shi ne ya bayyana waɗannan matakunkuman yau Alhamis a birnin Moscow. Daga cikin kayan abincin da aka dakatar har da nama da kayan itatuwa, kayan ganye da madara da kuma cikwai. kayan abinci daga kasashen Kanada da Australia da Norway su ma duk Rasha ta haramta su. Sanarwar da Mr. Medvedev wato ya bayar ta zo ne ya sa'o'i kalilan bayan da shugaba Vladimir Putin ya rattaba hannu a kan dokar. Prime Minister ya kara da cewa wannan haramtawa za ta ɗauki wa'adin shekara ɗaya. Manazarta sun ce suna gani kamar akwai ƙalubale da Rasha za ta iya fuskanta. saboda yawancin mutanenta sun dogara ne akan kayan abinci da ake shigar da su daga kasashen to a ƙarshe da alamu dai dambarwar tsige gwamnan jihar adama murtala inyako da kuma murabas na mataimakinsa mr bala james ingilari bai kare ba tunda dai tuna har makaddashin gwamnan ya zaɓi sababbin mashawartansa su hamsin da kuma kwamishinoni guda tara a wani ne da ke kama da yunkurin tazarce kasancewar wa'adin mulkinsa na watanni uku ne kawai Kakacin gwamnan rukon Solomon Kumanga ya bayyana wa wakilin mai Ibrahim Abdulaziz dalilin waɗannan naɗe-naɗe. ba za a yi tafiyar canji ba sai an haɗa duk jami'an da za su taimaki shi gwamna mai rikon ƙwarya bisa shawarwari da kuma aiwatar da ayyukan da zai kawo canji a wannan ba maganar ta zance magana ce ka san tun da aka ce ai gwamnati ko da kwana ɗaya ne dole ne a samu wasu mutanen da za su taimaki shi gwamna shi kaɗai ai ka san ba zai iya wannan abun ba shi ne zai zama jagora akwai sauran jama'a wa'anda za su hulɗa da jama'a a madadinsa da kuma wa'anda za su sun san su ba da shawarwari na gari don a samu cin gaba ba wai akwai nufin wani abu ko kuma wannan shi shugaba shi Ahmed Fintiri shi ya mai da hankalinsa wurin dawa da martaban adamawa gaba ɗaya to sai dai kuma yana adawa tuni ma suka fara zargin cewa mukaddashin gwamnan jihar ya zo ne da wata manufa ta hanyar rusa wasu ayyukan da gwamnatin mutalan yaku ta yi alhaji amal lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc ya ce fa akwai abun dubawa abin da ke mamaki shine duk ayyuka da mai girma gwamnati kirkiro saboda a taimaka talakawa a rage talauci zuwan wannan yace ya rusa duka gaba daya don haka mu wani nufi kenan wani nuni kake wa mutane al'umman na jihar aktin gwamna wata uku zai yi in yayi wata uku kuma ko yana so ko ba su dole sauka a biyu ne ko uku zai faru ko kotu ta dada mai girma gwamna zo sa tenuwa shi da ya rage ko kuma a yi zaɓe wanda ya ci zaɓe ya karɓi gwamnati ne ya ci gaba ko kuma idan wata uku ya shiga shi ya sauka a ba wani wanda zai kasance ko ko chief judge ko acting chief judge na jihar adamawa ya ci sa sauran mulkin nan amma bayan da za a ce shi ya zarce ya ci gaba da mulkin nan. labaran duniya kenan kuka saurara. To yayin da hankalin kasashen duniya ya koma kan yaƙi da cutar Ebola, ministan lafiya na Najeriya ya bayyana cewa ana iyaka ƙoƙari a matsayin ƙasa na ganin cewa cutar bata bazu ba. A cikin hirarsa da abokin aikin Maliyu Mustapha Sokoto, ministan lafiyan Dr. Haliru Alasan ya bayyana adadin waɗanda suka kamu da cutar a Najeriya kawo yanzu. To, ta da sulama ga masu sauraron mu a halin yanzu cutar ta kama mutum bakwai. har gami da wannan shi mutumin kasar Najeriya da shi goma da kasa ne. To kuma a cikinsu bakwai din nan mutum gami da ɗan Najeriya da ma'aikaciyar asibiti guda ta sun rasu. Suka bar mutum biyar waɗanda suke su ne ake kula da su suna nan dauke da wannan cuta ne. Dukkan su a ina suke a wuri guda suke ko a warwatsa suke cikin Najeriya? suna duk cikin garin lagos don nan ne mutumin ya shiga nan ne asibitin da zai wannan mara lafiya din ya je nemi taimako to saboda haka ya fi sauki gare mu duka tun da gari ɗaya ne suke a tara su wuri ɗaya inda za a ba su kula da ya kamata saboda wannan cuta din ba za ta dauki nauyin doka a eh, yi wani dogon tafiya da marasa lafiya ba saboda haɗuran da akwai ciki to eh, wannan ba shakka zai ta da damuwa tuna eh, da su wanda suka kamu a nan lagos da waɗannan likitoci na amurka duk likitoci ne ma'aikatan asibiti ne da ke cutanya da marasa lafiya suka kamu da cutar nan yanzu wannan wace irin damuwa ya kawo a cikin asibitoci gaskiya ko da ma'aikatar rashin lahi ebola ta yi hadari ga ma'aikatan asibiti saboda kamar ka sani su ne ko wanda duk bai da lafiya wajen su ne zai je neman taimako kuma ba kowane mara lafiya ba zo za ka zargi cewa yana da wannan cuta saboda kuma alamunta na farin suna kama da wasu cututtuka waɗanda ba su da haɗari kamar malaria tunda yawanci mutane za su zo da suna da zafin jiki amaye-amaye da kyar mutum ya sa zurfin zargin cewa wannan ebola ce saboda haka yanzu abun akwai barazana kwarai ga ma'aikatanmu na masu kiwon lafiya ya kamata mun dai kokari mu faɗakar da kansu don su ƙara ɗaukar a matakan kariya yes babu alama a yi fargaba da marasa lafiya amma dole a ɗauki matakan tsaro na kare su akwai wasu ka'idoji da aka shata na ganin marasa lafiya kamar sa safa a hannu safa na wannan a fuska mai kare wani iska zai shiga cikin jikinka da kuma kafa kafa da abin da ya fito daga jikin mara lafiya jini ne fitsari ne ko majina ne dole mutum ya ma'aikatan lafiya su kara ɗaukar matakan kariyar su. Eh, dokta Aliru idan an ga wanda Allah ya dora lalura wannan cutar za a iya ganewa daga kallonsa kawai. na kamar da ce maka alamunsa yana da wani ganewa da DV kawai. Alama ta farko da ke nuna cewa akwai wani abu da ya canza shine yawan zafin jiki. duk wanda ke da wannan cuta ɗin lokacin da ya fi haɗari ga kowa shine lokacin da za a ga jikinsa zafin jikinsa ya tashi sama bisa ga abin da aka samu gani mm. saboda haka wanda da aka samu da zafin jikin da wuce wani mizani to za a zarge shi da wata rashin lahiya shi zai sa a ɗauki wasu matakai na bincike a tantance menene dalilin wannan zafin jiki malaria ce wata cuta ce daban ko ebola ce to na tabbata ka san cewa mutane suna da fargaba sosai na yaduwa ko wanzuwar wannan cutar yanzu wani kokari ake na hana yaduwar ta daga cikin inda take yanzu a mataki na farko duk abin da muke gani ya kamata a fadakar da kan mutane kan su sa fargaba din nan ta yi yawa saboda fargaba din ma idan aka ta yi yawa ita ma za ta zama cuta a halin yanzu wannan talikin da ya shigo mana najeriya wanda ya kididdigar tasowarsa tun daga su liberia har ya shigo nigeria mun tantance da duk mutanen da ya hulɗa da su an fahimce su an bi su an bincike su an ɗauki a matakan gane cewa ko suna da wannan cuta ne duka duka mun samu ya hulɗa da wajen mutum saba'in ko wannan su sai da an ka bi kididdigar da an ka gane shi aka samu tarihin irin dangantakar da suka samu ta da shi kuma muka ɗauki matakan bincike da tabbata cewa ba su kama da wannan cuta ba shi ne sanadiyar da yasa har muka kai ga waɗanda mutane guda bakwai wanda kurama su ne suka fi cuɗanya da shi a asibiti da aka sa su wurin da aka yi mutane da ake zargi da wannan cuta sannan aka ɗauki bincike kuma an tabbatar da wannan dangantaka da gare su babu wasu cikin jama'a da suka taba shi ko wanda muka zargi don ana na an matakan na bincike kuma tabbatar cewa ba ta yi ta daga waɗannan mutane na harko da suka haɗu da shi ba an dauke su matakai na bincike daga mutane shigowa da fita duka ta jirgin sama ne ko ta ƙasa ne ko ta jirgin ruwa yanzu ma an tali mutane duk jirgin yawa dama abu nake son tambaka kenan don ehm, na san Eh, akwai eh, tsoro ga zirga-zirga wa'ina hanyoyin shigowa cikin ƙasa ɗin in ka ce an ɗau matakai eh, ba misalan irin matakan da aka ɗauka na mutanen da ke shigo. matakan da muka kamar da muka to gaskiya ne a halin yanzu duk jirgin da zai shigo najeriya ko zai fita to duk matafiyan da ke wannan cikin jirgi din sai a yi masu bincike dr haliru alasa ministan lafiya najeriya hirarsu da aliyu mustapha sokoto to dangane kuma da harkokin cinikayya aliyu ya tambayi ministan harkokin kasashen ketare na najeriya aminu wali ko yana ganin kasashen ketare za su yi sha'awar zuba jari a najeriya ganin ƙalubalen tsaro da ake fuskanta a ƙasar, sai ya bayyana cewa akwai wannan amma duk da haka yadda duk mutane suke tsammani ba haka bane yawace cewacin da muke da kuma da maganganun muke tattaunawa da manya-manyan 'yan kasuwa da kamfanoni manya-manya na duniya da yawan suna nan ashirin suke za su zo su zuba zarinsu a najeriya kuma suna zubawa a bara kusan a duk afirka ba inda manya-manyan kamfanoni suka je suka zuba jari fiye da najeriya a wannan shekarar ma kusan an samu ɗan rage kaɗan a kan abin da aka samu a bara yanzu amma duk da haka da jarin da ake zuba a najeriya ya wuce ko wanda ake zuba a kowace kasa a afirka saboda haka ashe har yanzu mu allah rufe asirinmu duk da wannan tashin hankali da ake yi sauran duniya suna ganin wannan abu ne wanda yake za a samu iyakarsa kuma za a samu kansa saboda haka wannan bai sa sun janye gaba ɗaya sun ci ba su ba jarin su a ƙasar mu ba kamar yadda ka ce borno borno tana da kan iyaka da kasashe uku nijar kamar da chadi da wannan yankin kamar da ka sani watakila da kano kawai yake jayayya wajen karfin harkokin kasuwanci wannan babu shi yanzu nan kasashen nan da suke makautaka da najeriya su ma abin ya shafe su ito kamar kamaru abu ya ɗan shafe ta su ma chadi su ma kusance dukkanin kasashen nan guda uku kamar da chadi da niger dukkaninsu kusan a iyaka tsakaninmu da su garurin da ke nan da kuma harkokin da ake a wannan mm, tsakanin iyakan nan kusan hada-hadar kasuwanci ta ragu kwarai da gaske saboda gudun wasu ba ma ba a samun wannan tashi hankali a wurin amma gudun watakila za a samu mutanen ba sa son su je su hada-hada a nan gefen waɗannan wurare kamar yadda yawan ka shiga borno ah, ka shiga maiduguri ba maiduguri da muka sani da ba ce mm. ah, abu ne wanda ke ya zama kusan babu wani abu da ake a maiduguri wani kwakwara ko da dai har yanzu mutane akwai kokari shi mai rai baya rafi motsi haka yi tunda mutane sun sa akwai wani al'amari din mai kuke ga musu ko kwantar musu da hankulan cewa jarin sai yana nan lafiya ba abin da zai same shi baya fuskantar wani barazana ito abin da ke faruwa a nan abin ciwo shine yawancin jarin nan yana zuwa amma in ya zo din baya tafiya wuraren da ake bukatarsa shine wuraren da akwai talauci shi jari in an shigo da shi ai ana shigo da shi ne don ya taimaka a haɓaka arziki na ƙasa ko kuma na inda aka kai jarin to a yanzu haka zai wuya kai ma in kai tunani da kanka babu wani mutum zai ɗauki kuɗinsa ko ɗauki jarinsa mai nauyi ya je ya ce zai je ya kafa ta masana'anta a maiduguri mm. ko a damaturu wani abu ne wanda yake mm, ba ma sai an tambayi wani ba kai kanka tunanin ka zai baka cewa ba wanda ke da kudin zai je kai wurin a halin da muke ciki yanzu sai saboda haka abu ne wanda yake ita gwamnati tana tana kokarin yadda za ta shawo kan wannan matsala ta kawo kwanciyar hankali a waɗannan shiyoyi namu a Najeriya. ministan harkokin kasashen ketare na najeriya aminu wali a hirarsu da aliyu mustapha sokoto to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga jumai ali da shirin na gaba assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna tare ne da Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna arewacin Najeriya wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Umar Sadiq ne na dawo. nake tambayar da nake ita ta biyu shin yanzu likita mai zai daɗa ba wa mutanen ƙasanmu Najeriya da ma duniya game da allurar rigakafin polio domin su yarda a riƙa wa 'ya'yansu domin wannan saboda baƙin jinin ma polio din ya sa har ma ana ana hana yi wa yara ma su ci gajiyar amfanin kamar irin ta tari shiƙa ko mashako ko sarki hakora da ake faɗa wacce shawara a likitan ko jan hankali Na'am, eh, shawarar da zan ba da kuma jan hankali jama'a ga su rika bar ana ma 'ya'yansu wato wannan rigakafi shine a yanzu duniyar ba kamar da ba ne yadda za ka ce ayi babu kwayan cuta da sauransu da yawa yanzu kwayan cuta ne ta kowane suna nan da yawa kuma kana iya suna yaduwa ta iska suna iya yaduwa ta eh, yara suna wasanni da junansu su kamu da wa'annan cututtukar shi wannan maganin rigakafi na polio bai da wani lahani bai ba wani nakasa da yake jawo mu jariri in aka yi masa kuma za ta kare shi daga samun wata nakasa nan gaba domin idan polio ta shiga jikin shi za ta iya sa nakasa kuma ya zama wani matsala matsala in ya girma to amma idan aka bashi wannan digon maganin polio din shi kenan ya rabu da wannan ya samu kariya ga wannan ciwo to wasu sukan ɗauki shi gugurguguwar shawara ce daga makwabta ko kuma abokanai ko kuma kawai suna jin wani yayi magana cewa ai turawa ne ke son su karkasa mu ko kuma suke son su yi mana wani lahani a jikin ko ba sa son bakar fata ko ba sa son wato wani jinsi da sauransu to sai su ga wato ire-iren wannan hakan na faruwa wanda idan da turawa na da niyan kashe mu ko kuma suna da niyan su kau da duk yanayin yawan jama'a bakar fata da ke abin nan menene ya fi sauki da dan adam baka fata muke amfani da shi abubuwa kamar coca cola su fanta su wane ne duk wanda su turan suke ko muke yawan sha kullum inda suna da niyyar za su naka samu ko su kashe mu ai da wannan za su rika cikin shi ya fi sauki su mana shi mu sha cikin coca cola duk ba bikin da za ka je ba taro da za ka je ba gidan da za ka je kauye da birni da ba za a ce ma an sha coca cola ko pepsi ko wani abun nan ba to rashin rashin wannan tunani da ya kamata mutane su yi su ga cewa ai inda suna so su halaka mu ne suna da hanyoyi da yawa daban masu sauki wanda ya kamata su ce za su iya halaka mu amma wannan taimako aka kawo wanda zai kare wa'annan jariran namu yaran namu daga kamuwa daga cutar da zai iya haddasa musu wani abu nan gaba a rayuwarsu wasu kuma za su ce ai polio ai bai kisa zai hmm. na kasa mutum to amma ai goma mutum ya kasance yana da lafiyarsa cikakke da a ce ya na kasa ba kafa ko wani abu ya same shi ya fi jin walwala ya fi jin daɗi idan aka ce komai ga ukuwansa da komai nasa lafiya kalau sabi da shawaran da zan bada shine wato jama'a su yi kokarin dai su bada haɗin kan a rika musu wannan alluran da shi kuma sauran alluran rigakafin domin idan aka yi maka na polio aka yi yaron na polio shi kenan ba zai kamu da polio ba aka mai na rigakafin tarin fuka ko na rigakafin tarin shika ko na rigakafin bakon dauro duk wa'annan aka yi masa ba fa zai kamu da wa'annan cututtukan ba ne so mm. kaga an samu sauki kenan maimakon a zuwa a dawo ana kashe kuɗi ana ta wahala da yaro da ya samu wannan laluran wannan rigakafin kamar yadda malam bahaushe ya ce tafi magani malami na gaba bismillah wa alaikum salam sunana muhammadu to malam muhammadu to malam muhammadu me ya tambayar ka yawa tambaya ta akan wannan ita abar da ake wannan allura polio akan allura kullu ita me take kawo in an yi ni an yi wa ƴaƴana amma ni a gaskiyar magana an mutu duk da aka yi masa haku su guda biyu gaskiyar magana an yi na ji daɗin wannan allura sosai sosai. To me ya tambayar ka? Hello? Eh muna jin ka. Yawa ita me take sawa ita an yi wannan allura? Wato ita ka san ba allura ake ba wasu ruwan magani ake ɗigawa na polio din. da ne eh. a zamanin da an yi na allura amma yanzu ana yin shi wanda ake diga ma yara ne kawai domin sauke ta don ba ma sai ka ba malamin asibiti ba ko da wani ne da aka dan koya ma yadda zai diga ma yara domin a samu sauki ana iya ba shi diga digawa kawai ake yi yaro ya sha to idan yaro ya sha wannan mm, maganin polio din za ta shiga jikinsa kuma za ta tabbatar da cewa ta wallafa wasu sinadarai na jikinsa da zai kare shi daga kamuwa da kwayan cutar polio ita kanta tunda ita polio tana ita ainihin kwayan cutar polio tana yaduwa ne ta hanyar iska ana wajen wasanni yara suna makaranta suna gida idan guda ɗaya na da polio yana hurɗa yana wasanni a makaranta da wajen islamiyya ko ko wajen wasan kwallo da sauransu da sauran abokanansa yara idan suna ta mu'amala tare su ma za su kamu da wannan kwayan cutar da ya ɗauka amma muddin yaron naka an masa na an ɗiga masa wannan abin polio ɗin to duk inda zai shiga ko za a rufe shi a ɗaki a ɗaki tare da mutane ɗari masu polio ne ba zai kamu da wannan cutar ba to wannan kariyar da wannan ɗiga wannan ɗigon maganin ke bashi kenan idan muddin ya sha ta shiga jikinsa to kamar garkuwa ce za ta kare shi daga kamuwa daga ita cutar polio har abada. To malami na gaba. Salamu alaikum mai magana ana sami mu jami'i na dawo. Shin wai mai ke kawo yawan yawaitin cutar ciwon kai na ɓari ɗaya za ka ga wasu musamman idan ciwon kai na ɓari ɗaya ta san musu ko sallah suka je yi sai sun rantsa idan su shin wai me yake kawo wannan ciwon kan to wannan kuma ya ɓaro wani babban abu da nan abin da ke kawo ciwon kai da yawa ne akwai wato dalilai da yawa kala-kala amma babban dalili da ke yawan kawo ciwon kai shine wato rashin samun isasshen hutu da nutsuwa da samun bacci idan baka samu isasshen ka bar jikinka ya huta yadda ya kamata ba ka mutsa ma jikinka da wasu abubuwa to za ka ga wato zai ja maka ciwon kai a wannan bangare ɗaya kenan shi yasa za ka ga mutane da yawa idan suka yi suna cikin damuwa ko kuma suka yi aiki mai yawa ko kuma suka yi karatu mai yawa ko wani abu dai haka nan wanda suka matsa ma jikinsu musamman idanunsu to sai ka ga cewa ya ja musu ciwon kai. Eh to ciwon kai ya ce hmm. ciwon kai fa na gefe. Eh na gefe kenan kwarai yana iya faruwa hakan nan Hmm. sa'an nan kuma yana iya faruwa ga cewa wasu akwai ciwon da ake cewa migraine wanda yana iya kasancewa da farko yana daga tsakiyar kai zaka ji shi sannan ya koma daga gefen kai to wa'annan su ma duka wani shi migraine yakan iya taso a kowane lokaci kuma wasu yakan zama musu shine ciwon da ke damun su amma baya tasowa wani lokaci sai idan sun sun shiga wani halin damuwa wasu kuma yakan taso musu ko da ba sa cikin halin wani halin damuwa saboda da haka yana da wuya mawuyaci ne ka iya fahimtar me ke yawan abin da mai ja maka ciwon kai sai dai in ka sa ido ka kula za a ga cewa wani zai iya gaya maka cewa idan ya yi ne yana jin yunwa bai ci abinci ka ciwon kai za ta taso wani kuma zai gaya maka idan ya yi karatu mai tsanani ya daɗe yana karatu wannan masu na iya maka ciwon kai amma kuma akwai wasu cututtuka daban kamar su malaria su typhoid su sauransu da ke iya jawo mutum ciwon kai su mura duk wa'annan na iya jawo mutum ciwon kai na tsakiyan goshinsa ko kuma na gefen kansa. To akwai wani mai tambaya ne? Akwai wani. To bismillah. jalla Lafsat mai dawo. Likita akwai wani yaro ne da aka haife shi. To an haife shi haka irin yana da irin kan kansa haka babba yana da girma haka babban kai haka aka haife. Yaron ya kasance baya iya magana kuma yana cin kasa yana cin batir duk wasu abubuwa dai da za ka ga mutane ba ka shi yaron yana ci. to an kai shi ga asibiti an yi ya ba shi kokari to har yanzu yaron bai daina wannan abubuwan ba kuma sai sai da ya kai wurin shekara hudu zuwa biyar sannan ma yake iya tafiya. Kash Malam gashi ka tambaya amma kuma lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka anan za mu yi sallama da masu sauraronmu. To amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na gaba, insha Allahu Dr. Muhammad Bello zai amsa maka tambayar ka. a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke fatar a huta lafiya. To Madalla kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai. To shugabar labirai Ellen Johnson Sirleaf ta kaddamar dokar ta ɓaci yayin da annobar zazzabin Ebola ke ci gaba da kashe ɗaruruwan mutane a ƙasarta da ma wasu ƙasashe a yammacin Afirka. a sanarwar da ta yi alhamis ms sirleaf ta ce dole ne liberia ta dauki matakai na musamman domin kiyaye rayukan jama'a da kasar baki daya har yanzu fa isra'ila da hamas na ci gaba da tattaunawar bayan fage a birnin alkahira kasar sa'o'i goma sha hudu na karewar wa'adan yarjejeniyar ta wuta na sa'o'i saba'in da biyu a zirin gaza an fara muhawarorin karshe a shari'ar kisan gilla da ake yi wa tsohon dan wasan motsa jikin afirka ta kudu oscar pistorius watanni bayan fara wannan shari'a lamarin da ya jawo hankulan jama'a a duk faɗin duniya a ƙarshe gwamnatin rasha ta haramta shigar da kayan masarufi daga amurka da tarayyar turai da ma wasu ƙasashen yammacin duniya a ƙasarta abin da ake gani kamar mayar da martani ne game da takunkuman da aka sakawa rasha saboda rigingimin ukraine To a gaida Malam Bello da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da dare ku je mu da wani sabon shiri inda yau za mu so mu ji ra'ayoyinku kan matakan da kuke gani ya kamata a ɗauka na kare al'umma daga kamuwa da cutar Ebola. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman bello habib galadanci da ya taya na gabatar da shirin da malama jule da ta haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau nelson alheri ke muku fata alheri sai kuma can da yamma idan allah ubangiji ya nuna mana thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.